doguwar riganta na bacci ta sanya Kara ta ɗauko diyari ɗinta rubutu ta yi a ciki ta mayar da shi ma'ajinsa. kwanciya ta yi ta yi lub akan gado cike da tunani kala kala bacci ya dauke ta a littafin da ya gabata a wurin muka dakata yanzu kuma sai mu daura ba tare da bata lokaci ba yau kwanan su hamsin cip cip a gidan hajiya sun ƙara kwanaki goma akan kwanaki na gama wankan su idan ka ga zara ba za ka ce ita bace sosai ta ƙara cika da kyau fatar ta ta ƙara haske ta yi kyau komai nata ya sake cika gunin ban sha'awa yau ne za ta koma gidanta tuni Dr. Sadiq ya sanja mata kayan furnitures ɗinta komai ya sanja mata ya sa mata sabo hajiya kuwa tuntuni take ta ɗirka mata magungunan mata haka anti Australia ma ta dage sai ba ta wasu magunguna masu ƙarfi take ita kuwa sha take abunta wanda ta ji yana da bauri ne dai kawai take ajiyewa a gefe ba ta sha wanka ta yi ta tsantsara cikin wata Wanka ta yi ta tsantsara kwalliyanta cikin wata jar atamfa super exclusive wacce ta ji ɗinkin riga da siket sosai kayan ya amshi jikinta zama ta yi da kanta ta tsantsara wa fuskar ta kwalliya sai gashi kuwa kyawunta ya ƙara bayyana dogon gashin kanta da ya sha gyara ne ta tufke da ribon haɗe da kafa ɗaurin ɗan kwalinta mai kyau wani red ɗin takalmi ta sanya a kafanta mai tsa mai tsinin gaske ɗan ƙaramin mayafi ja ta ɗauka ta rufe jikinta da shi babu abin da yake fita a cikin jikinta sai da daɗin ƙamshi yana tsaye a jikin motarsa da ke faki a kamfan ɗin gidan a kamfan ɗin gidan ya ga fitowar ta kusan suman tsaye ya yi tabbas zaransa ce ita ce wallahi ta haɗu ta ko'ina kullum ƙara kyauta da cika take lallai kuwa da ya yi sakin barin zara tabbas da ya zama soko mara rabo Samun mace kamar Zara babban sa'a ne da ya samu a rayuwarsa, ya faɗi haka a cikin zuciyarsa. Yana hangame da baki wajen kallonta bai san mata ta ƙaraso gare shi ba, sai da ya ji ni'imantaccen ƙamshinta na ratsa cikin hancinsa. Murmushinsa ne mai kyau ta yi masa haɗe da kashe masa idanuwanta ɗaya. Ya dai? Kulliyar ta yi maka ne? Ta faɗi haka tana mai juya masa bayanta, alaman ya ganta da kyau. Nyawu ya haɗiye a lokacin da idanuwansa suka sauka kan hitsinta. Bai gama da hayyacinsa ba ya kuma jefa idanuwansa akan kirjinta. Jin kansa na rawa ya jawo ta ya rungumo ta wani irin ajiyar zuciya suka sauke a tare i really miss you baby ya faɗi haka a kasalance miss you too daya ita ma ta mayar masa da amsa cikin muryar rada hajiya da ke kallon su ta window ta saki murmushi ya da komawa cikin falon ta yi zamanta a ranta tana yi musu fatan shirya sai da suka bi ta jabi laike suka sayi sayayya tukun kafin daga nan ne suka wuce gida wanka ta sake yi ta shirya kanta cikin wata iriyar fitinanniyar sleeping gown wacce ta bayyana komai na surar ta bata ɓoye komai ba rigar doguwa ce har kusan kafa amma kuma duk da haka ita din mara kamar dai yadda dai kasan babu haka take kasancewar ta shara dogon gashinta ta sake sakewa a bayanta haɗe da shafe jikinta da shu'umar humra wani sweet lip gloss ta shafa a kan labanta Yana zaune a falo yana danna laptop ɗinsa kamshinta ne ya fara kawo masa ziyara lokacin da ya sauke idanuwansa a kanta sai da ya ji wani irin shock a jikinsa da sauri ya miƙe ya ƙara gare ta bude hannayensa ya yi da niyyar rungumota da sauri ta matsa gefe tana yi masa dariya haɗe da yi masa irin tsewa wacce ma ta kusa zautar da shi. lumshe idanuwansa ya tare da sanya hannuwansa ya jawo ta jikinsa kam ya rungume ta sai gashi nan yana sauki a jiyan zuciya akai akai kallon juna suka shiga idanuwan kowannen su dauke da tsananin sha'awan dan uwansa jikinsa na rawa ya kama lips ɗinta na ƙasa yana tsotsa a hankali ji yake kamar ma yana shan honi da kansa ta zame rigar da kanta ta zame rigar da ke jikinta ta faɗi a ƙasa ki surar ta ya bayyana hmm. ba yau ya fara ganin ta haka ba amma kuma ya zabtu kwarai da ganin suranta ji yake kamar ma an maida mata kamar ma an canza ta kamar ma bai taɓa kusantar ta baka yake ji Sosai sai ya misin ɗinta jikinsa na rawa ya ɗauke ta suka wuce bitrun tuni dama asad ya yi bacci dama shi haka yake san ma bai da kiriniya, da ya ƙoshi sai bacci ba kuma zai tashi ba sai dai idan yana jin yunwa ai din ne suka sake tabbatar da cewa sun yi kewar juna musamman ma duk sidik da kasan cinye ta ne kawai dai bai yi ba ko cinye ta gaba ɗaya ne bai ba amma ya ci abin da ya ci gaba ɗaya ya zauce ya susuce wasu ma magana ɗaya sun daɗi yake ya kama wasu maganganu wanda ma ita kanta ma bata san me yake cewa ba shirme ne shiriri ta ne Allah masa ne sai kwabansa yake ta yi A halin da suke ciki gaba ɗayansu sun lula wata duniya ta musamman wacce suka yi nisa a cikinsu ba sa jin kiri ba sa jin kira ba sa gani kansu kawai suke sani suka sani a ranar nan wata zuma suka shayar da junansu duka wanda ma ba za su taɓa mantawa da ita ba wannan rana ta kasance rana ta biyu masu muhimmanci a gare su. Bayan watanni shida, Amerika zufa ne ke ta ketowa ta goshinsa gaba ɗaya baya cikin natsuwarsa, kai komo yake a gaban leborum ɗin sama da awa ɗaya kenan yana abu ɗaya, ji yake kamar ma ya sanya hannu a kansa ya ta kwala ihu. Ɗaya daga cikin nurse ɗin da ke kanta ta fito ta nufi wajenta da sauri idanuwansa suka kada suka yi jajir da su murmushi notes ɗin ta yi ta masa haɗe da cewa ina ta yaka murna ka ta haihu ka samu baby girl wani irin sanyin daɗi ya ji a cikin ransa Ai, bai san sanda lokaci ɗaya ya yi sujada don nuna godiyarsa ga Allah ba, ana kai ta ɗakin hutu wata nos ta ce shigo ya karɓi bebinsa, lokaci ɗaya ya sanya hannayensa ya amshi bebin, wani irin kuka ne ya kwace masa a lokacin da idanunsa suka sauka kan kyakkyawan fuskar ta kuwa bugun zuciyarsa ne ya karu saboda ko kaɗan yarinyar bata kama da mahaifiyarta ba durƙushe waye a ƙasa Rike da yarinyar ta sai na kuka haka nan kuwa sosai ya ba likitoci mamaki ba komai ne yasa shi yin kuka ba face tsakanin tsananin da na sani na rayuwar da ya a baya da yake ya kasance mazinaci mashayin giya yanzu idan yarsa mafi soyuwa a gare shi ta taso ta ji labarin abin da ya aikata a baya fa wani irin kunya zai ji me zai ce da ita idan ta tambaye shi me yasa ya zamo haka tambaya da yawa kansa kenan amma kuma bai da amsa bai da kuma mai bashi wannan amsa rungumo ta ya sake tsam a cikin kirjinsa a hankali ya ce kin dawo gare ni zara Allah ya dami da ke ina son ki ina son ki ina yi miki so na musamman Allah ya albarkace ki yata kisi ya manna mata kan goshinta kana ya zuba mata idanuwa ba zai yi mamakin kamannin da ya gani akan fuskar irta tasa ba saboda ya san ba a ja da ikon Allah kuma hakan ma ba hakan ma wata rahama ce da Allah ya yi masa Allah ya hana shi zara a lokacin da ya so yanzu kuma ya ba shi zara a lokacin da ya so hancinta bakinta duka kalan nasa ne amma kuma idanuwanta tamkar idanuwan zara aka ciro aka sanya mata kallon farko da yarinyar ta yi masa sai da ya ji tsikar jikinsa ya tashi saboda gani ya tamkar zara ce da kanta a gabansa yana rungume da yarinya ya ƙaraso gaban afara da ke kwance akan gado tana kallon su ran kofowa ya yi manna mata kisa akan goshinta hannu ya sanya ya shafi kumatinta haɗe da cewa na gode ƙwarai afara Allah ya miki albarka ba zan manta da wannan ƙoƙari da kika yi min ba ina son ki karo na farko kenan a rayuwarta da ta ji kalmar nan ta fito daga bakin daga bakinsa a kanta ina son ki ta maimaita kalmar a bakinta cike da mamakinsa kansa ya jinjina mata da sakin murmushin ki kwanta ki huta na san kin sha wahala sosai ya faɗi haka yana shafa kanta lumshe idanuwa kawai ta yi ta sai ga hawaye na bin kumatunta hannu ta mika masa ya bata yarinyan ba iya mamaki ba ta tsoro sai da ya bayyana akan fuskar afara sakamakon ganin fuskar yarinyan dago kanta ta yi ta kalle shi da sauri kamar ya san me take tunani murmushi ya yi mata da ɗaura hannuwansa akan kafaɗanta. kada ki damu Allah ne ya ikonsa Allah ne ya dube ni ya yi min rahama sannan kuma ko da a ce ko ko da a ce kowa zai mamakin kamannin yarinyar nan ni ba zan yi ba saboda wacce take kama da ita jinin jikina ne sannan kuma Allah yana da ikon yin komai ajiyan zuciya kawai a faranta sauki haɗe da kafe yarinyar nata da ido tabbas da ba don ta ji ƙauna irin uwa da ya akan yarinyar ba to tabbas da ta ce ba ita ce ta haifi yarinyar ba zara ce shine aka canja mata aka ɗauki nata aka kai wa wani gun ita kuma aka kawo mata wannan a matsayin ‘yarta rungumo ‘yarta da ta yi tana jin ƙaunar yarinyar a cikin ranta suna komawa gida sai da yawa a fara kyautar zuƙaƙƙiyar mota tare da kuɗi naira miliyan uku duk na murnan ta haifa masa bebe ne washe gari kuwa suka karkato suka dawo gida najeriya a bisa takurawa mom ɗinsa amma an yi suna ya ce in an gama komai za su koma a ranar da aka haifa masa zara a ranar ya mallaka mata babban kamfaninsa na kera takalma da ke Italy. A ranar kuma aka canja wa kamfanin suna zuwa sunan yarinyar sabanin da yake sunan Zaid ne a da. Tun da aka haifi Zara Zaid bai bari kowa ya ɗauke ta ba in banda uwarta. Nan ma nono kaɗai take bata idan ya ɗauke ta ya shiga ɗakinsa da ita kulle kofar yake da kiɗin gudun ma kada wani ya dame shi komai na duniya shi yake yi mata wani irin so da ƙaunar yarinyar yake yi wanda ma bai taɓa jin irinsa ba a kullum kallo kallon zaran kawai yake yi wa yarinyar irin soyayyar da yake yi wa yarinyar shi yake tsorata kowa in ya kalla Ranar suna kamar yadda ya alƙawaranta wa kansa cewa idan ya haifi ya mace sunan Zara zai sa wa yarinyar hakan ce ta kasance domin ko sunan nata ya saka wato Fatima Zara ko da afara ta ji sunan da yar tata ta ci sai kawai dai ta murmushe ko kaɗan ba ta fushi ba da faruwar hakan saboda ta san albarkacin Zara ita ma za ta so samu soyayya ta musamman daga wajen zai ɗin haka kuma albarkacin Zara yarta ita ma za ta samu gagarumar soyayya daga wajen ubanta na'urori sun yi kuka wato na'urorin naira a wannan rana sosai zai je barin kuɗi tun daga ran da aka haife ta kawo yau da yake suna dukiya kawai yake barnatawa tun abun na ba mom ɗinsa da afar mamaki har suka daina mamaki saboda zuwa yanzu sun san soyayya da zai kai wa yarsa Zara ta wuce gaban kwatance har ta bacci ta bacci akan kirjinsa yarinya take duk da ta kasance jaririya to wannan kenan bayan shekaru biyu A cikin shekaru biyu nan da suka wuce abubuwa da yawa sun faru ciki kuwa har da mahiwan husuna da kuma ƙarin girma da aka yi wa Dr. Sadiq a wajen aiki. Zara kuwa ta zama lecturer a cikin jami'ar da ta yi karatu. Abubuwa da yawa sun faru a cikin waɗannan shekarun. Tsaye take a gaban wani babban tebul tana haɗa wasu takardu da ke gabanta a jikinta sanye take da abaya ga maron kwalo wanda jikinsa ya ji adon duwatsu da kuma flowers masu kyau yayin da abaya boy ɗin da ke yafi a saman kanta ya sauko har zuwa kirjinta. Babu wani kwalliya kan fuskarta, lipstick ne kawai sai kuma kwalin da ta sanya a cikin dara da ran idanuwanta kwalli kenan. So sai ta kara kyau cike da kuma wayewa duk da cewa a 'yan shekaru biyun da suka wuce ita din. ba baya ba ce wajen kyau amma yanzu komai nata ya ƙara ninkuwa akan na da yanzu tana amsa sunanta na cikakkiyar mace kallonta ta maida kan agogon da ke daure kan tsintsiyar hannunta karfe hudu da mintuna talatin ta faɗa tana waro idanuwanta da sauri ta cigaba da tattare takardun wasu ta saka a cikin jakarta wasu kuwa ta sanya su a cikin wata durowa da ke cikin ofis ɗin wayarta da jakarta ta ɗauka kana ta nufi hanyar fita daga ofis ɗin motar ta kirar corolla le ƙarama ta shiga haɗe da bata wuta ta fice a cikin jami'an. Bata wani jima sosai ba ta isa sabon gidansu wanda suka koma babu jimawa. Da sallama ɗauki a bakinta ta kutsa kanta cikin falo babu kowa a falon sai TV plasma ɗinsu da ke ta aiki shi kaɗai. Dare wani ɗaki da ke cikin falon ta nufa tsayawa ta yi a jikin ƙofar ɗakin tana sakin murmushi. Idanunta na kan wani yaro da shekarunsa na duniya ba za su wuce uku ba. yana ta ƙiriniyansa shi kaɗai yaron kyakkyawa ne sosai gashin kansa kuwa kamar na larabawa cikin sanda ta shiga takawa har ta ƙaraso wajen da yake zaune murya a hankali ta ce bebi jin muryar mahaifiyarsa a cikin kunnuwansa ya sa shi juyowa da sauri yana ganinta ya tafi ya faɗa jikinta yana dariya ita ma dariyan ta ya haɗe da manna masa kis akan bakinsa cike da kulawa haɗi da ƙaunarsa anti sannu da dawowa cewar haulat mai yi mata rainon yaro idan za ta tafi aiki yauwa haulat sannu da gida zaran ta amsa mata fuska a sake daukan yaron nata ta yi suka fice daga ɗakin dare sama ta haura inda a nan beturin ta yake aje yaron nata ta yi akan gado haɗe da durƙusawa a gabansa cakulaɗi irin mara zaƙi-zaƙi sosai ɗin nan ta ciro a jakarta tana kana ta ɓare ta bashi a hannunsa da murna asad ya karɓi cakulat ɗin matso da sa ya dab da tata kis ya manna matakan kuma tun tade da cewa thank you mommy ya yi maganar cikin muryar da ke ɗauke da tsananin yarinta murmushi ta yi kana ta ɗan ja sa miƙewa ta yi ta wuce cikin bathroom a cikin bathroom a can ta cire kayan jikin ta da sakarwa kanta shawa ko da ta fito sama sama ta shafa mai domin dai yanayin garin ana dan zafi wani dogon skin type baki ta sanya wanda ma ya matukar bayyana suran jikinta ba ba ma kamar hips ɗinta da suka sake cika suka zama haka wata riga mai net ta sanya irin fitting gown ɗin nan so sai rigan ta yi mata kyau kirjinta ne kawai da ya zama na a rufe amma gaba ɗaya jikinta daga ciki zuwa bayanta a bayyane suke haka ta tsare rigan yake da body spray ɗinta mai daɗin ƙamshi ta feshe jikinta dogon gashin kanta da ya sha kitson kalaba ta kama ta ɗaure shi da ribon direct gaban ɗan madaidaicin firij ɗin da ke ɗakin ta nufa buɗewa ta ta ɗauko goran yogurt buɗe murfin goran ta ta soma sha a hankali Shigowarsa ɗakin kenan amma kuma ko kaɗan bata ji motsin buɗe kofar ba. Yana sanye da riga da wando na suit navy blue kolo masu kyawun gaske. Tabbas ya sauya daga kamanninsa na da, ya kara haske da kyau ga lallausan sajensa da ya kwanta lub akan fuskarsa. Ya zama wani na musamman da shi mai tafiya da hankalin 'yan mata. Ya kara zama handsome da gani kai ka san kuɗi sun zauna a nan. Dariya Asad, dariyan Asad da ta ji ne ya sa ta waigowa ta kalli yaron a tunaninta ko barna yake yi mata. Gani ta yi idanuwansa na kan kofar shigowa ɗakin saboda haka ita ma ta mai da idanuwanta wajen da ta ga Asad ɗin ke zaune. Gani ta idanuwansa na kan kofar shigowa ɗakin saboda haka ita ma ta mai da idanuwanta wajen da ta ga Asad ɗin na kallo. Idanuwansa ne suka sarki a cikin na juna wani irin murmushi ne kwace mata haɗe da lumshe idanuwa ta kuma buɗe su a lokaci guda shi ma murmushin ya yi mata kana ya buɗe duka hannayensa alaman ta taho gare shi babu musu ta ƙarasa gare shi haɗe da faɗawa cikin jikinsa a tare suka rungumi juna tare da sauƙi ajiyan zuciya. hannunsa ya sanya ya shiga shafa bayanta haɗe da soma hura mata iskan bakinsa cikin kunninta Luftai a ƙirjinsa tana mai jin daɗin abin da yake mata idan har tana jin iskan bakinsa a cikin kunnenta, sosai take samun natsuwa cikin ruhinta sun kusa mintuna goma a haka kafin nan ta ce da shi cikin sanyi murya sanar dawa bai amsa mata ba sai ma hannayensa da ya ɗaura a gefe da gefen cikinta ya shiga shafawa a hankali shiru ta yi a ƙirjinsa tana sauke numfashi ɗayan hannunsa ya sanya ya ɗago haɓarta suka jefa idanuwansu a cikin na juna wani irin kasala ne ya dirar mata a lokaci guda sakamakon tozali da kyawawan idanuwansa da ta yi lumshi ta idanuwa ta tana sauke numfashi a hankali matso da tata fuskar ya yi gab da tata har suna iya jiyo hancin numfashin juna bakinsa ya buɗe haɗe da kamo litsinta na kasa ya soma sokin a hankali tsikar jikinta ne ya shiga tashi take wani shauki ya soma ratsa ta kusan mintuna shida yana sokin ɗin litsinta kafin nan ya tsagaita ya shiga mai da numfashi ganin haka ya sanya ta sanya hannuwanta akan wuyansa haɗe da sanya bakinta a cikin nasa ta laluba harshensa ta soma masa sweet ta fara shan sweet ɗin wanda ma take sokin ɗinsa sassauyan labba na kawo da bashin shi abin da ya kara hautsi na tunanin tsananin sha'awar ta ne ya sake kuwa cikin zuciya da jikinsa hannayensa ya sanya yana kokarin buɗe gaban rigar ta kukan asad ne ya katse su daga duniyar da suke kokarin fadawa gaba ɗaya su sun mamanta cewa yana ɗakin shi ko asad cakulat ɗinsa ne ya fara a kasa shi yasa sa shi fashewa da kuka da sauri zara ta karasa gare shi da daukan cakulet din ta danka masa hannunsa dawo da kallanta ta yi ga dokto da ke tsaye idanunsa sun yi ja murmushi ta sakar masa tare da takawa ta karasa gare shi Hannunsa ta kama ta zaunar da shi kan gado kayan jikinsa ta shiga rage mai sai da ya rage daga shi sai dan gondon sai dan dogon wandon sweet da jikinsa. Baturin ta shiga ta haɗa masa ruwan wanka sai da ta ga shigansa wanka kafin nan ta ɗauki Asad suka fice daga cikin ɗakin. Wajen haular ta mai da Asad ita kuma ta wuce kicin. Milkshake ta haɗa masa haɗe da ɗaukan wani tire na tangaran mai kyau ta yanka kayan marmarin a kai. Ɗaukan ɗan madaidacin tire ɗin ta yi tare da kof da milkshake ɗin da ke ciki ta nufi ɗakinta. Har ya fito a wanka yana zaune akan gado daga shi sai lounges a jikinsa. Tana shigowa cikin ɗakin, ya kafe ta da tsumammun idanuwansa, ɗan madaidaicin stool ta jawo ta ɗaura kayan a kai. Zama ta a kusa da shi da kanta ta soma bashi fruit ɗin a baki yana cin fruit ɗin amma gaba ɗaya hankalinsa na ga braids ɗinta da suka bayyana kansu ta saman riga da ke jikinta. Sarai ta kula da cewa hankalinsa na ga braids ɗinta da ta sunkuya yake ta zura musu ido yana ta kallon su. Hakan ya sa da gangan mata kuma su kule rigar don ya gani da kyau. Tana kammala bashi furut ɗin aka soma kiran salar magariba alwala ya yi haɗe da ɗaura brown din jallabiya akan wandan da ke jikinsa ya fita zuwa masallaci ita ma alwalan ta yi ta gabatar da sallah bata tashi akan sallaya ba har sai da mata ta yi sallan isha wanka ta kuma yanzu kama wata fitininiyar sleeping gown ta sanya wacce iyakar ta gwiwa turarenta da ta san yana tafiya da imanin sa ta shafa haɗe da ɗaukan wani wanda kamshin sa ke haifar da kasala ta shafa a kasan breast dama duk wani dama duk wani lungu da sako na jikinta tana tsaye a gaban dressing mirror din ya shigo cikin ɗakin dawarsa daga masallaci kenan lumshe sai ya haɗe da buɗewa idan ya biye wa zara za ta sautar da shi ne kawai gaba ɗaya ya wani zamo sokoko a kanta kullum ƙara kyau da cika take sannan kuma duk kwanan duniya ƙara fito da wani sabon salo take wanda take rikita shi da su ga tarin soyayyarta da ke ƙara wanzuwa a cikin jini da jikinsa shi kansa bai san wani irin so mata ba amma ya yi amanna da cewa bayan zara babu wata ita kaɗai ce bata da tamka haka ita ta musamman a cikin matan duniya ta kasance bai san wata mace ba a duniyarsa bayan ita amma kuma yana ji a jikinsa cewa ya yi dace ya kuma samu gam yana ji a duniyarsa ya yi dace sannan kuma ya samu gamtakatar wanda baya jin akwai wata wacce za ta kama kafarta ƙarasowa waya a gaban miro din ya rungumo ta baya haɗe da kwantar da kansa a bayan ta yana sauki jin zuciya iya kamshin da ke fita a jikinta ma kaɗai ya isa sanya masa jin daɗi ina kuma ga ya taɓa lallausan fatan jikinta hannu ta sanya ta shafi gefen fuskar ta haɗe da ɗan zame jikinta daga nashi hijab ɗin da ke ajiya kan gado ta ɗauka haɗe da zurawa a jikinta Hubbi na san bebi na yayi bacci bara na je na duba shi ta faɗi haka tana mai nufar hanyar fita daga ɗakin bai iya ce mata komai ba har ta fice tana zuwa ɗakin a ɗin kuwa ta samu ya yi bacci akan lallausan sa. yayin da haular mai kula da shi ita ma tuni ta yi bacci zama ta yi ta tofe shi da addu'a haɗe da gyara masa kwanciyarsa rage musu hasken wutan ɗakin ta yi kana ta yi ficewarta tana shiga ta same shi tsaye daga shi sai tawul ɗauri a ƙugunsa yayin da jikinsa ke ɗauke da danshin ruwa, da alama ruwa ya watsa wa jikinsa, cire hijab ɗin jikin nata ta yi ta nufo inda yake a tare suka sakar wa junansu murmushi. Jawo ta ya haɗe da hamanna ta da ƙirjinsa hannunsa ya sanya a cikin gashin kanta murya a sanye ya ce na yi kewar ki daya muna gida daya amma yau two kenan ban ji jikin ki ba ya ƙare magana yana mai cusa kansa a cikin wuyanta lokacin da sajensa ya taɓa fatar wuyanta sai da ta ji wani yar a jikinta hannunsa ya kai kan cikin ta ya warware igiyan da ta zamo ɗin rigar da ke jikinta. ai kuwa take rigar ta buɗe ta gaba hannayenta duka ya sa ya juyo ita kuwa suka zama na sana fuskantar juna kallon juna suka shi shiga shi da ita cikin shauƙin hannunta ta ɗaura a kan tsitsinsa tana shafawa a hankali a hankali lumshe idanuwansa ya haɗe da lalubar fuskar ta ya haɗe bakin su waje ɗaya a hankali suke sukin lips ɗin junansu suna fidda wani irin numfashi mai sauti cike da natsuwa ya zame rigar da ke jikinta ta yi ƙasa hannayensa ya ɗaura a ta ya shiga shafawa yana yawo da su a hankali har ya gangaro zuwa kan ƙirjinta still dai bakin su na haɗe da na juna suna ba wa juna hot kisses sai da ma sautin numfashinsu dukkaninsu ya sauya a lokacin da hannunsa suka shiga yawo a kan ɗinta cire bakinsa ya a cikin nata kana ya gangaro da bakinsa zuwa wuyanta tsotse ta yake son ransa yana fidda wani irin numfashi da ke nuna yana cikin tsananin mayen sha'awa da kuma santa Ƙafafunsu ne suka soma gazawa wajen ɗaukarsu, tana a cikin ƙirjinsa suka nufi kan bet. Maƙalewa ta yi a jikinsa, a hankali take goga masa bires ɗinta akan kan cis ɗinsa. Hakan kuwa sosai ya ruɗa shi tana kwance a ƙasansa yayin da shi kuma ya mata rumfa da faffadan ƙirjinsa. suka su kansu ma ba san wace duniya suke ba gaba ɗaya sun zauce a lokacin da ya gama ratsa cikin jikinta sai da wasu hawaye masu ɗumin gaske suka gangaro daga cikin idanunta san ma hawayen ba na bakin ciki ba ne ko da dama wannan hawayen sun ka fito a lokacin da ya dace a lokacin da mutum ya kasance baya cikin duniyarsa irin wannan hawayen su suke fita sune ne ake kiransu hawayen fitina a lokacin da mutum wanda ke cikin tsananin magagin sha'awa da kuma so ya samu abin da yake so a lokacin da kusan mazautuwa zai yi wannan hawayen na musamman ne wannan hawayen su su kansu fita suna fita ne a lokacin da mutum ya samu cikar muradinsa yanayin da suka samu kansu a ciki ya kasance mai daɗi gare su gaba ɗaya daren sun ƙare shi ne a cikin soyayya yayin da zara ke ta zuba masa shagwaba shi kuwa ya dage sai lallaba ta yake ko da sau ɗaya ne ma baya son abun da zai ɓata ranta gaba ɗaya ya gama shagwaba ya mai da ita sai ka ce wata yarinya yar shekara bakwai yanzu ma shagaban ta gama zuba mishi shi tana abun nan ta ƙasa tana abun can tana kwance lub a cikin girjinsa yayin da shi kuma ya kafe ta da idanuwansa da ke ɗauke da mayan santa kisin kisin ɗinta ya rinka ita ko ina akan goshinta haɗe da mai da duka hannayensa a cikin ƙirjinta har yau jikinta yake kamar har yau in ya taɓa wani wuri a jikinta ji yake kamar sabuwar budurwa wanda yau yau ɗin nan ta fara abun nan na abun nan ko da ko da yaushe ƙara shiga zuciyarsa take sannan babu wani abu na jikinta da ya sauya daga mai mai kyau zuwa mara kyau breasts ɗinta har yau suna nan a yanda suke suna tsaye tsaf su babu ma wani abu da ya same su hakan ne ma ya sa a koda yaushe yake nunnuke musu baya matse su da karfi sai dai shafawa da ɗan lasa ya murza san ransa amma ba da karfi sosai ba a tunaninsa bacci take saboda haka ya kasa da kansa zuwa kirjin da tunda ya ga alamar kamar yanzu kan ta hakura wani numfashi ta sauke lokacin da ta ji hucin numfashinsa na sauka kan kirjinta a hankali dama baccinta bai yi nisa ba duka hannayenta ta cusa cikin gashin kansa tana yamutsawa slowly a haka har bacci ya dauke su dukkaninsu a haka Wayo Allah to mu dakata anan sai mu haɗa littafi na ƙarshe don jin yadda za ta kasance wanda tare suke babu ɓata lokaci tare suke kar ku ɓata ranko tare suke tare suke na faɗa na ƙara tare suke ko